l'évacuation des troupes américaines de l'Afghanistan. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Juma'a goma ga watan Maris. To a ci gaba da kawo maku rahotanni da shirye-shiryen da suka jibanci zaben Najeriya za mu sake kawo maku tattaunawar da aka yi a zauren BOA. kan illar siyasar nuna bambancin addini da bangaranci. wannan taro da gidan rediyo na muryar amurka ya hada ya zo a kan lokacin da ake bukatarsa a najeriya ganin yadda da dama mutane suke raba kan al'umma suke nema su kawo siyasar kabilanci da addini da bangaranci To uh, da yake muna dosar zaben gwamnonin jihohi wanda don haka muke sake kawo muku rahotanni na musamman da ke haskaka jihohi daban-daban na Najeriya yau muna jihar Legas. Kamar kowace ranar Juma'a da hantsi yau ma a da mu ke gabatarwa. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a sassan Ukraine a jiya Alhamis, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla shida yayin da dabban wasu mutanen suka kasance babu wutar lantarki. Wannan dai su ne hare-hare mafi girma da aka kai wa Ukraine cikin makonni uku, yayin da sojojin ukraine suka ce sun harbo makamai masu linzami 34 daga cikin 81 da rasha ta harba ƙasa da adadin da ta saba harbowa ta kuma harbo wasu jiragen sama marasa matuki guda hudu da iran ta kera an ji jiniyar gargaɗin hari ta sama a cikin dare a wasu yankunan ukraine ciki har da yammacin ƙasar nesa da fagagen daga da ke yankunan gabashin ƙasar gwamnan yankin lviv ya ce mutane biyar aka kashe a lokacin da wani makami mai linzami ya fada kan wani wuri da jama'a ke zama a yankin nipro kuma jami'ai sun ce hare-haren rasha sun yi sanadiyar mutuwar mutum daya tare da jikkata wasu Shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen a yau Juma'a a fadar White House don tattaunawa a kan yiwuwar sanya wa China takunkumi a daidai lokacin da ake fargabar Beijing na shirin turawa rasha makamai da kuma takaicin da kasashen Turai ke nunawa game da shirin Washington na tallafawa kamfanonin Amurka a ƙarƙashin wata doka ta rage hauhawar farashin kayayyaki. Biden da von der Leyen za su kuma tattauna akan haɗin gwiwa Amurka da EU don yakar matsalar sauyin yanayi. Wannan zaman dai shine na baya-baya a cikin jerin tattaunawa da manyan jami'an diflomasiyya da kuma shugabannin kasashen turai don samun wa Ukraine taimako wajen kare kanta shekara ɗaya bayan mamayar Rasha. A jiya Alhamis Amurka ta sanar da sanya ƙarin takunkumi akan wasu mutane da kamfanoni da ke da alaƙa da Iran da kuma abin da ta kira haramtacciyar hanyar hada-hadar banki da ake amfani da ita wajen bada wato wajen ɓadda sau. amurka ta ce ta sanya takunkuman ne akan wasu kamfanoni 39 da ke da alaka da wasu masana'antu da ke aiki kamar banki da suka taimaka wajen ɓoye hada-hadar kuɗi tsakanin kamfanonin iran da wasu abokan cinikayyarsu na ƙetare ma'aikatar baitul malal amurka ta ce kamfanonin kama daga hong kong zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta uae sun bullo da wata babbar dabara ta hada-hadar kuɗi kamar banki wacce ke ba da kariya ga kamfanonin Iran da aka sanya wa takunkumi don ɓoye kasuwancin sinadaran man fetur da abokan cinikayyarsu na ƙasashen waje. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Maryam. kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku maimaicin tattaunawar da aka yi a zauren boa a abuja kan illar siyasar nuna bambancin addini da bangaranci halima abdulra'uf gare ki. Masu ruwa da tsakin dai sun yi kira ga 'yan Najeriya su guje wa siyasar bangaranci, kabilanci ko addini ne yayin taron zauren VOA na matasa da ya gudana a birnin tarayya Abuja karkashin jagorancin babbar manaja editor Grace Alheri Abdu. Wannan taron dai na zuwa ne 'yan makonni biyu bayan gudanar da makamancinsa da ya gayyaci mata waɗanda ke neman takarar siyasa a matakai daban-daban a faɗin ƙasar inda suka yi kira da a gudanar da na matasa waɗanda su aka fi amfani da su a sha'anin bangar siyasa kamar yadda malama Grace Alheri Abdu ta yi ƙarin bayani. Makonni biyu da suka shige da muka yi na mata, mata sun ambaci matasa 'ya'yansu a matsayin su ne ake amfani da su wajen banga siyasa. Sun ambaci batun shaye shaye miyagun kwayoyi sun ambaci batun rashin ingantaccen ilimi, matsalar rashin ayyukan yi da matasa da suka zama sanadiyar amfani da su wajen yin bangan siyasa. To mun ga cewa ko ba komi duk da yake zaɓe ɗaya rage shirin da muka yi shiri ne da mutane suka kalla kai tsaye saboda haka matasa duk inda suke ba a Najeriya kaɗai ba duk eh, faɗin duniya za su amfana da tattaunawa da aka yi. A yin jawabi bayan taron shugaban kungiyar fafutuka kare haƙƙin fararen hula wato Sislak Awal Musa Rafsanjani ya ce. Ta wannan taro da gidan rediyo na muryar Amurka ya haɗa ya zo a kan lokacin da ake buƙatar sa a Najeriya ganin yadda da dama mutane suke raba kan al'umma suke ni masu kawo siyasar kabilanci da addini da bangaranci kuma yayin da ake kamar ba da bitar kan cewa samari kasu da a yi banga da su ko kuma a ba su kwaya da makamai su je su abin da ba daidai ba. To daman akwai 'yan kasuwa masu ci da addini masu ci da kabilanci masu ci da bangaranci saboda haka lokacin wannan zaɓe sun yi amfani da wannan damar da suke da shi na kiran hankalin magoya bayan su don su je su zaɓe na bangaranci ko kuma na addini to wannan ba zai kai su ko ina ba kuma wannan ba zai kawo ci gaba mai ɗorewa a yankunan su ba kuma wannan zai ci gaba ma da kawo rabuwa kawunan jama'a ne saboda haka ina fatan cewa waɗanda aka yi dore su suka yi siyasar addini ko kabilanci ko bangaranci za su farga su gane kan cewa wannan ba zai taɓa kawo musu ci gaba mai ɗorewa ba bangaren wajen ilimi wajen bangaren lafiya da wajen bangaren horon rayuwa. Ambassador Eniola Cole ita ce babbar daraktar kungiyar Next Action mai fafutukar wayar da kan matasa a game da siyasa. Ranar sati lokacin zaɓe ne na gwamna da 'yan majalisun dokokin jihohi ya kamata mutane su fita domin mun san wai harkan zaben yana da mahimmanci ya kamata mutane su fita su je ka da kuriya idan sun gama su sa ido zuwa har collation center din su gankan da abubuwa yake idan suna da wani damuwa za su ma iya su turo mana report zuwa ireport at za mu hada shi a cikin report namu mutanen inec suna duba report nan sun riga sun faɗa wai election na sati za su yi shi da kyau ya kamata mu ba su wani ɗan benefit of a doubt mu ba su goyon baya. Shi ma Comrade Sa'idu Sambo Kaftan shugaban gidauniyar tallafawa ilimin yara a arewacin Najeriya ya bayyana cewa. Fatana shine matasan Najeriya su zamo ingantaccen matasa kamar yadda nake gani a kasashen turai sai ya ga ɗan kankanin yaro na shugabantan ƙasa janje kasashen duniya ya ba wai sun fi mu wani abu bane amma yanayin jagorancin da ake musu ne tun tasowa daga ana kula da karatunsu abincinsu ba a basu san lalace ba sai ga ɗan shekara talatin arba'in ya zama wani abu a kasashen waje. wani bangare kuma makaddashin darakta mai kula da harkokin zaɓe a birnin tarayya Abuja Malam Garba Ali Ishaq ya ce. A wannan ba karamin aiki ne mai muhimmi ba da BOA ta ɗauko kuma an yi bayanai muhimmai waɗanda za su taimaka kwarai da gaske wajen jawo hankalin matasa akan yadda za su fito su yi zaɓe ba tare da an yi bangan siyasa ba. Ana ta faɗakarwa domin hukumar zaɓe tana da bangare na wayar da kan jama'a ƙasa baki ɗaya da jihohi ko ina. So mun shiga cikin kafofin yaɗa labarai da kuma kafofin sada zumunta ta wajen wayar da kan jama'a kan su fito su yi zaɓe domin fitowa a zaɓen nan zai taimaka mana kwarai da gaske wajen ganin a abin da muka yi ma mutane rajista din nan lalle su ne suke fitowa kada a ga yawan mutane gashi sun yi rajista mutum miliyan 93 a zo kuma ana ganin mutane yan kaɗan ke fitowa mutane su fito kansu da kwarkwatar su su yi zaɓe domin haƙƙin su ne da ƙasa ta ba su dama su yi haka domin gwamnatocin da za a zaɓa nan gaba sun fi kusa da su fiye da wanda aka zaɓa da a satin da ya gabata a yanayin da ake ciki ne masana siyasa na ci gaba da yin kira ga masu kaɗa ƙuri'a musamman waɗanda suka yi a karon farko kuma matasa a kasar da kada su karaya bayan ganin sakamakon zaben shugaban kasa ko kuma dan takarar da suka mara wa baya bai sami nasara ba domin kuwa za a gudanar da zabukan gwamnonin jihohi da 'yan majalisun dokokin jihohin masu mahimmanci a ranar 18 ga watan da muke ciki. Lima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaida Halima yanzu kuma ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudirin kasafin kudin shekarar 2024 na dala tiriliyan 6.8 yana neman a fito da sabbin manufofi da sanya karin haraji akan kamfanoni da masu hannu da shuni. Amma nan take 'yan adawa daga jam'iyyar Republican suka ce kudirin ba zai samu karbuwa ba a majalisar tarayya. Biden dan jam'iyyar Democrat da ke wa'adansa na farko a fadar White House kuma yana sa ran sake tsayawa takara a shekara mai zuwa ya buƙaci a ƙara samar da kuɗaɗe don daƙile tasirin china a fannin tattalin arziki da na soja da ware kuɗi masu tsoka don fannin kiwon lafiya ga amurkawa manya da ƙanana da fannin ilimi da kuma ɗaukar ƙarin ma'aikata a hukumar kare muhalli ta ƙasar. da kasafin kudin da na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ke shirin fuskantar muhawara game da yadda za a kara yawan bashin da gwamnati za ta iya ciyowa wato ya wuce dala tiriliyan 31.4 an yi harbe-harbe a cikin wani gini da 'yan cocin jehovah's witness suke amfani da shi a birnin hamburg da ke arewacin jamus a jiya alhamis kuma mutane da yawa sun mutu wasu kuma sun jikkata a cewar 'yan sanda an yi harbe-harben ne a gundumar gross borstel mai nisan 'yan kilomitoci daga tsakiyar birnin na biyu mafi girma a jamus mun dai san cewa mutane da yawa sun mutu a nan wasu da yawa kuma sun jakkata an kai su asibitoci a cewar holga veheren kakakin rundunar 'yan sandan yankin sai dai ya ce ba shi da wani bayani akan munin raunin da mutanen suka ji. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da sake haskaka muku jihohin Najeriya daban-daban albarkacin zaben gwamnonin jihohi da ke tafe yau muna jihar Lagos. Baban gida jibirin gare ka. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka jihar Legas da ake kirari da cunkos dakin tsumma an kafa ta ne tun a karni na goma sha biyar kuma masanta da mafarauta ne suka fara kafa garin da ke bakin teku a shekara ta dubu daya da dari hudu da saba'in da biyu ne turawan fajigar su ne suka fara isa yankin daga cikin turawan mulkin mallaka kuma suka saka mata suna Legas a yaren fajigar wanda kuma yake nufin garin da ke bakin teku kuma sunan jihar na asali shine eko wanda kuma ta taba zama karkashin masarautar oyo kafin ta koma karkashin masarautar benin da ta yi kaurin suna wajen cinikin bayi lagos ta kasance birnin najeriya daga shekarar 1914 zuwa shekarar 1991 lokacin da shugaban mulkin soja na wancan lokaci janar ibrahim barmasi gida ya ta da birnin najeriya daga lagos zuwa abuja lagos da ke zama cibiyar kasuwancin najeriya da ma afirka amurka ta yi suna wajen siyasa irin na adawa tun lokacin samun yancin kai in banda a wannan lokaci da ta kafa gwamnati a tsakiya na jam'iyyar apc tare da jagoran siyasar yankin asuwaju bola ahmed tinubu da ake wa kirari da jagaban bargu bayan suna da jihar lagos sai a kasuwanci har ila yau ita ce jihar da tafi kowace jiha yawan jama'a a najeriya da mutane kusan miliyan ashirin haka kuma tana da masu zaɓe kusan miliyan takwas abin da ya sa 'yan siyasa ke kwaɗayin neman nasara a jihar a lokacin zaɓe kenan to kowane irin matsaloli ne al'ummar jihar ke fama da shi da kuma suke son a magance masu ga dai abin da wasu mazauna jihar ke cewa sunana alhaji garba abdullahi wanda ya sabon jihar lagos sabon yaba farko dai abin da muke so su zama lafiya da nan a bar yaran mu su dawo su ci gaba da harkokinsu idan wata doka ce akamata kamata ita gwamnati sa doka bisa ga masu hawan babura idan akwai abin da ake so ta hanyar da za a samu ribino a kansu to sai a yi domin mun gaskiya kashe aikin okada nan a lagos ga matasan mu ta gurgan ta mu arewa kowace jiha ta arewa a matsayin mu na shugabanni na al'umma gaskiya ba mu ji daɗi ba kawai yanzu dai jihar lagos ta yi gwamnoni da dama na farar hula da suka hada da latif jakande wani tsohon dan jarida daga shekarar 1979 zuwa 1983 na jam'iyyar upn wato dai na marigayi cin obafemi aulo daga baya an yi michael otedola na jam'iyyar nrc sai kuma bola ahmed tinubu daga shekarar 1999 zuwa 2007 sai babatun da ya fashola daga 2007 zuwa 2015 sai kuma akwai mai ambode daga shekara ta 2015 biyar zuwa 2019 sai kuma babatun da ya shan olu na jam'iyyar apc shi ma daga shekara ta 2019 zuwa 2023 kuma yake neman ta zarce a wannan zaɓe a karo na biyu a inda abdulaziz adenira ke takara a babbar jam'iyyar adawa ta pdp a jihar lagos dama dai jam'iyyar pdp da apc su ne manyan jam'iyyu a jihar to kome ne fatan al'ummar jihar ta lagos daga wayannan 'yan siyasa idan suka kafa gwamnati yau ba suna na muhammad nasir daga birnin nan Lagos Najeriya. Ni ra'ayina akan siyasa ta shine in dai mutum yana da voters card mutum ya duba da kyau ya duba ya ga abin da ya kamata wani hali yake ciki. Mutanen da suke sama ko kuma masu nema wani irin mutane ne. Sannan idan mutum ya amfani da wannan damar ya taimaki kansa to ya sani. Amma ne kawai kira na ga 'yan uwana Hausawa mazauna Lagos ne kawai a yi kokari inda za ka yi zaɓe to ka yi zaɓe wanda kake ganin cewa baka cuci kanka ba. Jiki magayi kowa ya ji abin da ya. Kawai yanzu dai jihar lagos ita ce kan gaba da masu zaɓe kusan miliyan takwas wato miliyan bakwai da rabi bisa ƙididdiga da hukumar zaɓe ta fitar to menene fatan al'ummar ko kuma jama'a game da wannan zaɓe sunana aminu tahiru mani a unguwar sabo yaba da ke mainland local government muna kira ga gwamnatin lagos da ta diba ta san duk lokacin zaɓe ya zo muna faɗi tashi tare bayan an kafa gwamnati mu muna zama kamar saniyar wari, ba a neman mu ga komi kuma ko kuka muka kai akan wani tallafi ko kuma wani kokari da za a yi mun ba a diba. Yan magana dai yana cewa ba a san maceto ba sai miya ta kare a yadda hankula yanzu ya karkata zuwa karshen watan Fabrairu mai zuwa domin gudanar da zaben kasa. Baban ya ci murai Amurka daga Lagos a Najeriya. Latino da Sardauna Firimiyan a ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face kan hanya sun biye wa zuciya rudi na duniya. to haka ne a kuma gaida baban gida kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. kushe zan je ne babban gida na je ne na gaida babban gida yaushe zan je ne babban gida na je ne na gaida babban gida don hawa ne jirgin ruwa kuma ban hawa ne jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi ban shamfura ban cin goro wa ku min shayi ban shan fura ban cin goro ku mun ga hawa ku min shayi shayi ننسى أنا نسود من السنسة أنا نسود من السنسة ني حسين أسمر ويسويا تتساني إنا واقد من قاده سنن سنقوا ويسني a gaida Asmarawi yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali akan yadda matsalar ɗumamar yanayi take shafar mata a daidai lokacin da aka yi bikin ranar mata ta duniya a cikin wannan makon. Kana aka keɓe makon gabaki ɗaya domin baiwa al'amuran da suka shafi mata muhimmanci. A wata hirar da na yi da shugabar kungiyar Arewa Women Initiative for Climate Change a Wifka Alawiya Baba Musa wacce take kokarin ganin cewa al'umma musamman ma mata sun ba da gudunmawa wajen shawo kan matsalar gurɓata muhalli. Ta gano wasu mata da fatara take tilasta musu sanya lafiyarsu cikin haɗari duk da cewa sun san illar abin da suke aikatawa. gidaje da yawa har suna amfani da shi wannan itace da kuma gawayi bayan wannan abin da ya ja hankalinmu muka ƙara faɗaɗa bincike shine an samu wata unguwa da suke amfani da gutsatsarin robobi yara suke kwaso su suke kawo su cikin gidaje har ake sai da su naira ashirin naira hamsin suke amfani da shi a matsayin makamashi wasu suna amfani da shi su zuba shi a cikin ice saboda idan suka zuba shi wuta ta fi tashi sannan itacen da ya kamata su kona yana zama kaɗan maimakon a sai ice na naira hamsin da zai maka girki to ko da itan naira ashirin kika zuba shi wannan abu na ayafa tunda ai roba ce nan da nan wuta za ta yi ta ci akwai gidajen da muka samu su ba sa ma sayan kawai iya wannan roba suke samu suke watsawa a cikin murhu sai su girki da su sai ya zama na shi wannan wutar hayakin yana zama baki sai muka auna iskar duk gidajen da suke amfani da ita wannan ayafa sai zama na iskar da suke shaka tana dauke da su wa'annan sinadarai masu cutarwa to bayan su kuma akwai wasu sinadaran da su kuma zaki ga suna cutarwa sosai ga lafiya da jikin dan adam muka tambaye su sai suka ce ai akwai mata da su ya zama na su kuma sana'ar su ce suna zuwa yara ƙanana suna zuwa su samo robobi da ledoji da taya da su takalma duk su kai musu sai su kona su idan suka kona su suka narke sai su dinga kwasan su da zafin su sun narke su dinga mulmula su suna tsoma a cikin ruwan sanyi duk da zamu iya cewa kin ga kamar su ma suna taimakawa gurin rage datti ne a cikin muhalli muhalli ta hanyar sarrafa shi ita wannan robobin ana mai da ita wani abu to amma kuma aka duba wani bangaren zaki ga cutarwar da hakan take yi ya fi alfanun abin da suke yi tunda a garin konawar su kansu suna shakar hayaki da suke jawo cututtuka da yawa musamman cututtukan da suka danganci numfashi su wa'annan mata da yawa hirarrakin da muka yi da su kowanne dalilin da yasa ya fara wannan sana'a to ɗaya bayan ɗaya dai kusan mata biyar da muka tambaya kowanne daga cikinsu magana ta shine dalilin dalilin da yasa take yi shine talauci dan wasu daga cikin su zaki ga an sun koma gida za su ce miki jikinsu yana kaikayi ko kuma numfashinsu yana nauyi da daddare in sun kwanta shi kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka cewa yi kamata ya a zauna domin samo mafitar matsalar tunda matsalar ta riga ta cin mana. an tsinci kai to kuma ya za a rayu da ita a fitar da dabaru da hanyoyi na zamani da kuma wanda manoma ko kuma masana ko kuma mazauna karkara samu mafita ba tare da an sha wahala ba akan wannan al'amura jama'a ya za a sami haɗin kai kuma ta yanda za a gudu tare a tsira tare an ce za a rayu tare da shi to jama'a gari ko kuma su ƙwararru da kuma masu kirkire-kirkire ya za a haɗa kai a samu haɗin kai a gudu tare a tsira tare an jaddada abinda ice na ci gaba da aka samu na farko za a zo dubu biyu da talatin ba a rage daga kaso uku din nan da da aka yi alkawari na abin da ake fitarwa zuwa kashi ɗaya da digo biyar wato rabin wancan alkawarin da da aka yi so kowace kasa take fitar da wayannan gurbatacce iska din ana so a fara ganin yaya aka yi alkawuran nan ina suka je daga dubu biyu da talatin kafin dubu biyu da hamsin zuwa dubu biyu da sittin a ce an tafi ɗungurungun gaba ɗaya an daina fitar da wata iska da za ta zama barazana ga muhallinmu baki daya an canza daga itace an canza daga duk wani nau'i na injina da za su fitar da wannan abu shi sa aka daɗa jaddadawa da san bishiya cewar a gaba daya duka ƙasashen da suka ɗau alkawari za su kori harka ta sare itace domin girki domin jin ɗumi ko wani abu makamancin haka a nasa bangaren kuma Ibrahim Pam mai sa ido akan harkar ɗumamar yanayi a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce shawo kan matsalolin mata yana buƙatar a dama da su a gwamnati ta hanyar ba su dama a siyasance ko kuma ba su manyan makamai. a yadda tsarin take koina a duniya shugabancin kasa in ba da mata a kaiwa ba a samun cikon talatin da biyar din ma ai wannan compromise ne abin da ya kamata yanzu yanzu ana maganar gender equity so ya kamata tsarin zai ka at least don haka Allah tsara kuma haka ake ganin zai cika ambition na sustainable development So ni a gani na dole sai in za a cika alkawari da aka faɗa wannan talatin da biyar ɗin ma ai ba a kai ba. Kuma wannan ya zama koma baya wasu maganin development. Dole a nemi yadda za a kai wannan talatin da biyar ɗin ko da ba ta zaɓe ba at least ta zuwa maganin su appointment da sauran positions masu mahimmanci. Wanda suna nuna cewa ana iya kai wani tsarin kuma aka kai ga kuma benefits da ake samu na tabbatar cewa gaba ɗaya tattalin arzikin kasa yana To da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To a takaice Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a sassan Ukraine a jiya Alhamis. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla shida yayin da dabban wasu mutanen suka kasance babu wutar lantarki. Wannan dai su ne hare-hare mafi girma da aka kai wa Ukraine cikin makonni uku. Yayin da sojojin Ukraine suka ce sun harbo makamai masu linzami 34 daga cikin 81 da Rasha ta harba kasa da adadin da ta saba harbowa. Ta kuma harbo wasu jiragen sama marasa matuki guda hudu da Iran ta kera. Shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen a yau Juma'a a fadar White House don tattaunawa a kan yiwuwar sanya wa china takunkumi a daidai lokacin da ake fargabar beijing na shirin turawa rasha makamai da kuma takaicin da kasashen turai ke nunawa game da shirin washington na tallafawa kamfanonin amurka a ƙarƙashin wata doka da ta rage hauhawar farashin kayayyaki. To masu sauraron mu nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatarwa sai mu Salamun Abu da kuma injiniyan mu Kal ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.